Mahaban barkanku da shigowa wannan canal mai albarka mai suna addini da rayuwa Kano TV. Idan wannan ne farkon zuwan ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Mun gode. A'udhu billahi samiyul alim minash shaitanir wa Bismillahir rahmanir rahim. والصلاة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة wa barakatu! يا ‘yan uwa al'ummar musulmi na duniya ga baki ɗaya wannan magana wata magana ce da bukata ta gaggawa ta sa muka ga cewa ya dace mu yi ta ah, za mu magana ne akan abin da ya shafi zaɓe da muke gabatowa a yanzu a taƙaice mu a matsayinmu na al'ummar arewa kuma hausawa idan har mu ba gidadawa ba ne ba mu ba ƙauyawa ba ne ba idan har mu ba jahilai ba ne ba to me abubuwan da ya kamata mu lura da su a wannan lokacin da zai nuna cewa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam bai tasiri a kanmu ba da yake cewa masu imani wato wanda yake da imani maciji baya saran shi a rami ɗaya sau biyu muciji baya saran mai imani sau biyu a rami ɗaya sai dai sau ɗaya ma'ana wanda ya zira hannunsa a cikin rami muciji ya sare shi wannan tsautsai ne a wannan ramin da ya sutil ya ƙara zira hannunsa kaga wannan mahaukaci ne abin nufi wannan kaman wani karin magana ne da za ka yi ɗaukansa a hausa cewa idan kai ba wawa bane ba idan maciji isare ka idan ka ga bakan laida ko bakin tsumma sai ka gudu dan kana jin tsoron ko maciji ne mun gani ko shakka babu tun da ya taso a Najeriya bauta yake yi wahala yake yi uquba ake mar cutar da shi ake yi mulkin ma ya zama gado kamar sarauta kawai yasu yasu suke kuma su ɗin mun yadda su yi amma sun ƙasa yi mana adalci sun ƙasa ba mu abin da muke so ba wai na jin daɗin rayuwa da za ka ce ka ga cikin walwala da nishaɗi ba a'a abubuwan da suka zama wajibin rayuwa ma ba su wadace mu ba kamar ruwan sha kamar hanyoyi kamar ilimi kamar hakan lafiya kamar hakan wutar lantarki idan ka kalli ire-iren waɗannan abubuwan za a ga su kansu tun da muka taso a talauci muke da hukuba muke kawai wani ya yaudare ka Ita ana cikin yanayi na karyar tattalin arziki mu dan koma baya kaɗan mu gani idan ka duba ya kai talakan najeriya musamman kai dan arewa da kake karewa a tallafiya wuta sai da aswaki, sayar da hankici ya kai dan uwa sai da dabino ya kai dan uwa ka sani bautar da kai ake yi gidanantar da kai ake yi kimarka da matsayinka ta wuce wannan mu kalli abubuwan gasu guda uku zan magana a kansu na farko idan ka kalli dama da arziki da wadata da Allah maɗaukakin sarki ya azurta ƙasar da shi tun daga 1999 ɗin da ake magana lokacin da ba a kuka da karyewa tattalin arziki lokacin da ake sai da gangan mai akan dala 110-130 tun kafin yanta dawo dala 30 to abinda nake so mai magana a kai tun daga wancan lokacin menene abin da aka yi maka kai ɗan arewa wanda zuwa yanzu da aka samu kai a wannan yanayin za ka ce yanzu wannan kamar an gina yau saboda gobe ma'ana wani gini aka yi wa jiya saboda yau za ka kalli cewa waɗannan abubuwan da muka ambata babu ɗaya da yau dace ka hanyoyin da kake bi ba a yi domin duk hanyar da ka ga masu mulkin nan sun yi za ka ga wata hanya ce wacce aka yi ta saboda su nuna wa abokansu masu mulkin ba kai talaka ba ka fahimci me nake nufi ka ɗauki misali duk idan ka zo idan ka yi misali zan baka misali a nan jihar kano ba wai wannan gwamnan mai ci ne yanzu ba har wanda suka wuce ba wan hanyoyi idan za a yi maganar hanya ba hanyar da talaka yake amfana ma ba sharatan suke yi ba hanyar da abokansu in sun zo daga wajen jihar za su fara gani duk aikin da za su yi maka irin wannan na hanya za su yi ne a wani guri wanda talakan da za a yi shawara da shi ba ita yake so ba a'a wani abu ne wanda suka yi dan su isu isu su gani dan dama kai talakan ba kai ake wa ba kai ne kawai wawa kake ganin cewa ai wani da nake yin sa ai yayi hanya kaza yayi gada kaza amma fa wannan gada wani guri ya tara wanda idan ya idan ya taci ka ya saci ka idan an yi magana zai ce ai ga yayi abu kaza ya yi abu kaza kuma manyan na sama za su ga wannan abu idan ba haka ba ka ɗauki misali idan a Kano kake kaga duk unguwar da kake a Kano duk tsadar unguwar in dai ba Nasarawa GRA inda su suke zama ba za ka ga duk hanyoyin da kake ga unguwar ku ba su da kyau iya fa cikin ƙwarya kana dama banda maganar mutanen ƙauye su wannan mutanen ƙauye zan magana akan su tukuna daga baya su wannan ai su wannan ba ma ka san wa za ka zaga ba su za ka zaga ko kuma masu mulkin mu dawo su mutanen birnin da aka gidadantar da su saboda suna ƙaryar birni amma jahilai ne ba su da ilimi dole mu faɗi wannan magana saboda mu ji a jikinmu ka kalli idan ka dawo misali in a ƙwaryar kano kake to ka kalli wannan abubuwan da zan ambata maka a wani yanki kake idan daga ɓangaren gabas kake a kano to ka je ka kalli hanyoyinka da suka shiga cikin unguwanninku irin hanyoyin da za su shiga cikin unguwannin ladanai irin hanyoyin da za su shiga unguwar haye irin hanyoyin da za su yi ga sauna irin hanyoyin da za su yi ga zango dakata idan daga can ɓangaren arewa kake ka ɗauki hanyar da ta shafi 'yan masara hanyar tudun murtala Kuyat, ka ɗauki hanyar da za ta kai ka jaba daga kwana hudu getsi ka ga yaya take idan kuma kana wani ɓangare ne da ishafi bashirawa kamar abin da ya shafi kamar yamma yamma kenan daga Kano idan kana da hankali za ga cewa hanyar kaɗai ce da kai da wanda yake kudu da wanda yake gaba da wanda yake arewa da wanda zai wajen daura da wanda zai wajen kaduna hanya kaɗai ce ita ce hanyar kurna wacce in ka fito daga gadar kofar ruwa wato hanyar katsina road za ga cewa me za ga cewa shi yasa duk farar da za su yi a daina yin gosulo a wannan hanyar taka wallahi ba za a daina ba saboda a hanyar ɗaya ce da wannan da suke da gidaje a wannan sabon unguwar da ake ta bayan airport wanda za su koma can ungugu ungogo din nan haka kafin ka je kan dahar zaga akwai unguwanni a bayan airport da aka yi da wanda ike abin da isha faɗan dinsha ɗan dinsha kaga an koma hannun hagu da wanda isha idan tafi kwanan madugu da wanda tafi basirawa da wanda ike tsakiya wajen kwanan jajira da wanda zai tafi kwanan ungugu idan ka duba dukan ku hanyar ku ɗaya ce in ka ɗauki hanyar ɗan dinsha ka duba yaudarar da ake a kanta ka duba yaudarar da ake a kanta hanya ce fa wacce za a iya gama ta a kwana bakwai a kwana bakwai za a gama hanyar daga farko har ƙarshe idan kai baka san abin da kake ba kana ganin ba zai yi ba ka je ka ɗauki gama lokacin da za a yi zaben gama lokacin da aka ɗaga zaɓe sati biyu za a yi konkulusu. afuwan ba na yi takin size ne zan misali ne don ka ga ahe ana iya gama aiki da wuri inda buƙatarsa a gurin lokacin da za a yi wannan zaɓen. idan ka duba da aka ce an za a yi inconclusive amma zaben mafi rinjayen ƙuri'ar a gama ne to saboda a ja hankalin 'yan gama din su bayar da ƙuri'a ka duba ka gani mana a cikin sati biyun aka yi aiki kaco kan aka gama shi a cikin sati biyun aka gama sai ka tambayi kanka ba don kai ba gidaje ba ne ka ce a wai dama masu dama gwamnoni suna iya yin aikin hanya a sati biyu su gama to ya ake ake yin aikin hanya har a gama ta yi ba a gama ba wani ya zo ya gada a dinga cewa bai karasa aikin wani ba sai ka gane cewa aikin ma ba kai sukewa ba su kansu sukewa aikin inda bukatar su a gurin idan ka dauki waccan wannan unguwannin idan ka dauki hanyar katsina din da nake magana zaka ga da akwai junction guda takwas daga nan tun daga nan kan babban layi in ka ɗan tafi kunya kemis in ka ɗan je can wajen inda aka yi ma'ana dai zaka ga akwai jakshin jakshin kafin ka je kwanar ungogo za ka akwai jakshin jakshin sai aka dole sai yanzu ba su bugu da uku ko hudu ba wai saboda a rage gosulo ba a daina ba aka yi gada ba a daina ba ba za a daina ba ba za har yanzu hanyar kuruna dukkanin ba mai gosulanta ka san me yasa ai duk jama'ar kowa iya da hanyar sa to amma ba za a yi mar hanyar ba hanyar ta ka kwaya ɗaya ce akan ta zaka rayu wacce hima gwamnan zuwa ya tadda ita ka fahimta ko idan ba haka ba kowa a yi mar hanyar unguwarsu ma ai akwai hanyoyin dai ba su da kyau sai ake ratse musu idan kowa da hanyar sa don me za a yi gosulo amma tunda kowa ba da hanya nan za mu haɗu mu zo mu bi ba za mu taɓa daina gosulo ba ina ba yanzu mu da muke kasuwanni a cikin Kano idan wanda yake yankin kurna in dai yana so da azumi ya sha ruwa a gida to fa sai dai ya yi kokari karfe hudu tana yi yayi la'asar ya dinga kokarin rufe kasuwar sa bawan Allah ya tawo gida in ko ya sake biyar sai zuwa biyar da rabi to ko ya to a nan waje janga da kofar lo zai sha saboda gosulo a nan zai shaluwa? ai ba hanya dan duk inda yake ta nan zai bi to idan ka ɗauki nan ka dauki idan ka ɗauki irin su ka koma can ɓangaren ka buga za ka gani duk za ka ga irin hanyoyi irin unguwannin tudun yola za ka ga hanyoyin ba su da kyau saboda in an yi ma manya ba za su gani ba irin rimin audunawa irin farar hula in ka ɗauki hanyar dabai in ka ɗauki hanyar ɗorawar dillalai da ta tafi tudun rubudi in ka ɗauki hanyar gadan duka in ka ɗauki wa'annan hanyoyin gaba ɗaya za ka ga cewa talaka ba da hanya in aka yi ruwa ba da hanya wannan fa a cikin ƙwaryar birni ne saboda haka yaudarar kanka kake ka daina yaudarar kanka ka tsaya ka je ka yi katin zaɓe in an zo zaɓe ka ɗauki mutane da suke da kishin ka kuma ba wai wani za ka zaɓa ni ban ce ka zaɓi wani ba ka kalli wane ne ya yi maganganun da suke fuskantar da kai irin waɗannan abubuwan da muke magana wannan abu na farko kenan abu na biyu idan ka ɗauki ka ajiye maganar hanya in ka ɗauki maganar wutan nefa za ka ga cewa yadda ka santa ka taso a kawo kana cikin guga a ɗauke ka jona kaza a ɗauke in ma mutum kallo yake yi an zo inda yake so a ɗauke bai san ran da za a dawo da ita ba tun da ka taso a haka ake me ake da kuɗin tsaro ake ingantawa ai kowa ya san babu tsaron ruwa ne kokwa abin bakin ciki ba fa a ƙauyuka ba har yanzu a tsakiyar birnin kano akwai masu tura baro akwai masu tura baro mai darka ashirin talatin ba fa a ƙauyuka ba wai ruwan famfo ba da za a kunna ruwa fa wanda jawo shi za a yi ba wai su za su kirkiro shi su kera shi ba a'a akwai shi kawai jawo shi za a yi a ce ma har yanzu duk wannan karyar da suke suna kumfan baki suna yaudarar ka kai wawa ruwan sha har yanzu ba mai baro kake tsayawa ka ɗaga jarka ka juye ba ha ba da Allah yaushe za ka zama waye yaushe za ka zama ba gidaje ba ka fahimci wannan ko kuma idan ka zo kai idan ka ɗauki irin wayannan abubuwan idan ka tafi ƙauye dama ba a magana su mutanen ƙauye dama ba za a ce musu 'yan karkara ba ni ba na goyon bayan ma a cewa mutanen ƙauye 'yan karkara kawai a wannan bangaren ka ce musu 'yan ƙauyen kawai eh mana ai 'yan ƙauyen ne wallahi in ka duk wannan abubuwan su a ƙauye ba ma za su faɗi ba saboda shi mutumin ƙauye tunda mu mutanen ƙauye mu mutanen ƙauye ba abin ma da ake mana shi kawai har yanzu ranar zaɓe ne kawai in dai samu dubu biyar to wannan ai yana kusa da shugaban jam'iyya kenan shi kenan kuma shugaban jam'iyyar ma sai dai ƙarya in ta wuce sai abin abin ya dawo amma maganar hanya da shi ko hanyar da za a yi ma dan manyan su gani tunda manyan ba sa zuwa ƙauye shi hanyar da za a yi ma babba ma wacce manya za ta dinga gani daga Abuja shi baya samu a'a idan a ƙauye kake hanyar ku da kuke bi mara kyau ku kai matan ku masu ciki asibiti Marta lafiya tsofaffi komai da komai shi ita din ma ba a yi ma ba wai dama kai maganar a yi ma hanyar da za ta yi gagarin su haba mutumin ƙauye a Najeriya a yi titi a cikin garinsu. su ai wannan ma mun yafe normal ma hanyar da za ta kawo cikin birnin inda gwamna yake ba za a yi mabba wallahi ai kowa yana gani ba a yi gada ɗaya da ake yi gada ɗaya da ake yi a Kano idan ka ɗauki kuɗin ta kusan duk hanyoyin da mutanen ƙauye suke rigima a kansu ta isa duk ta musu amma ba za a yi ba ai ba ta ko ake ba ko ne gida dawa amma abin ta kai ci abin da za ce maka dole a cewa mutumin ƙauye mutumin ƙauye idan ranar zabe wannan mutumin ƙauyen ya fi mutumin cikin birni da rigima da cin mutuncin juna da ta zo da wata tsohuwar gaba mutum yana jin haukinka bayan da zai da kai to so yake Allah ya kai mana nan zabe ya fake ya amfani da wannan damar ya ci mutuncinka ka fahimta ko wani fa ba dan takarar ne bai ba a'a kawai saboda akwai suwa ne suwa na wane suke yi to mu kuma dole kai mun saba da suwa na dan dama a al'adance ba mu taso mana jam'iyya ɗaya da su ba to ta haka ai dole a ce mutum mutumin gobe to ko shakka bin ka ɗauki irin wannan al'amuran za ga cewa me nake so na isar a wannan bayanin abin da nake so na isar bana mu fita na farko mai katin zabe domin kowa ya gani ka duba wannan channel din namu za ga akwai bidiyon da na saki dazu dazu da INEC ta fitar da analysis na irin jihohin da suka yi katin zabe a wannan shekarar za ka ga cewa jihohin kudu idan jiha tana da mutum miliyan ɗaya sai ka ga mutum dubu ɗari biyu sun yi katin zaɓe amma mu nan jihar da take da mutum miliyan talatin sai ka ga mutum miliyan ɗaya sun yi katin zaɓe za a gane cewa mu nan yan arewa har yanzu gidadawa ne dole mu kare a tallar dabino da tallar asuwaki da tallar fiyauta eh mana dole mu gaya ma wannan ai duk mai sai da asuwaki ai bai samu sana'a ba ku yi haƙuri so nake ba na yadda cewa mai sai da asuwaki a yau ya fi mai zaman banza ya fi ɗan kai wando ba zai je ɗauka ya wani bawan Allah mai neman rufin asiri Allah ubangiji ya ƙara wa ka albarka amma abin da nake so in nuna maka anan shine lalacewar shugabanninmu da gada mana tsohon talauci da suka yi shi zai sa ka ɗauki sai da asuwaki da hankici a matsayin sana'a in ba haka mai sai da asuwaki me zai tsinanawa kansa balle ya tsinanawa wani duk mai sai da asuwaki akan titi yana yawo ga asuwaki abinci ma ba zai iya cin wanda yake so ba ba wai ya tsinanawa kansa kayan more rayuwa ko abin da zai amfani waɗansu mutanen da suke ƙarƙashinsa ba abinci ma ba zai iya cin wanda yake so ba gada mana tsohon talauci da aka yi zai sa ka ɗauki mai sai da asuwaki a matsayin mai sana'a ko mai sai da hankici asuwakin mai asuwakin da idan ka saye shi ya yi eh, wata guda in ba bata ya ba bai kare ba kuma ka san nawa ake da asuwakin har yanzu akwai naira ashirin naira ashirin da ka sani wata ake shan fiya wata da ita za ka je ka bashi in ya baka sai kai wata ɗaya kana yin aswakin. wallahi in ba mantoyi kai a gida ba ko ya bata ba zai kare ba wannan wata sana'a kirki ce banda mai sai da hankici wanda yi hankicin shi hankicin sai shekara ma kuma naira hamsin ne har yanzu akwai hankicin naira hamsin idan ka saye shi ko ka ga mai asuwakin daga nan har shekara guda in ba naka ne ya bata ba ko ka hadda mai aswakin ba za ka ƙara saya ba wannan wata sana'a ce amma saboda an gada mana talauci an kirkiran mana masifa da talauci a arewa masu sai da asuwakin nan da masu sai da hankicin nan muna kallon sa a matsayin bayan Allah masu neman na kansu to ai ba yanda za su yi ba yanda za su yi amma duk wanda zai wa wannan magana sauraro na adalci ya san wannan abin da ake faɗi haka yake talauci da zaluntar mu da ake a arewa shine ya haifar da muke ɗaukar ma irin waɗancan ko kuma ga mutum ya auro dabino bai kwano goma ba dabino kwano goma iya sayarwa kuma fa wannan mai dabinon kwano goma ƙarshenta matansa biyu ƴaƴansa uku ko shida ma ƴaƴan wataƙila ma matansa uku eh amma shi a matsayin mai sana'a yake wai kullum ya san inda tashi to ina kake zuwa ai zuwa kake kawai ka sha rana duk abin da zai idan ka hada da uwar da ribas da uwar jarin da uwar ribar za a ga cewa ɗan kuɗin abinci ne na yau da gobe wannan ta ce gaskiyar magana saboda haka mu abin da ya kamata yanzu makalla shi nake so magana a kai Da farko mu fita mu je mu katin zabe duk wanda ka ji ya ce ba zai katin zabe ba shi ya yanayin zabe to wannan kana neman mahaukaci kawai dai bai fara yin duka ba ne amma ba shi da hankali kun fahimta ko me yasa na faɗi wannan maganar idan ma ka yi katin zaɓe idan ma baka yi katin zaɓe ba wanda fa wawaye za su je su zaɓo maka ya kai mai hankali da yin katin zaɓe saboda ka fi kowa hangen nesa to ya kai mai hankali mu ba mahaukatan da ka mu mu je mu yi zaɓe kai ba za ka yi ba idan mun je mun zaɓo wanda muka zaɓo shi zai juya ka ya control ɗin gidanka da garinku da kasuwarka har inda kake ibada in ya ga dama zai iya rufewa to ko in ba kai mahaukaci bane da kake ɗaukan kowa a mahaukaci yaya zaka ce kai hankalinka ya kai kololuwa ba za ka je kai katin zaɓe ba ba za ka sa matanka si ba ba za ka sa ƙannanka da 'ya'yanka si ba ka yadda wasu wawaye 'yan shori su je su zaɓo maka mutumin da shi zai zo tafiyar da makarantunka da asibitocinka da kasuwarka da garinka da masallacin ka, da kai ɗin kanka shi zai juya in ya ga dama ya ce kasuwar ka ranar asabar ta ƙarshen wata ban yadda a fita ba sai karfe goma kuma dole ka bi wanda yake da iko akan ka akan wannan ka ce kuma ka kyale wasu su je su zaɓa maka wanda suka ga dama ka zaɓa mai hankali mana ka je kai katin zaɓe a ganka ka bi layi layi kana cewa jama'a ku je ku katin zaɓe shi ne yake na cewa kana da hankali ka yadda a zo a zaɓo mutum na garsin da shi zai tafi zai control ɗinka to da haka mu je mu katin zaɓe wannan shine kira na farko wanda na shi ya ɓata ya je na biyu wannan zaɓen ba magana ce ta sak a jam'iyya ɗaya ba a nan ne watakila masu adalci za su fahimci duk maganar da nake yi ba takin size ne ba ba wani bangare na ɗauka ba duk wanda ka ji na zo kan nashi wallahi misali ne ya zo kai kuma duk wannan abubuwan da na faɗi in ma ka ce misali ka ɗauka ni a kano nake in ka ce ba na yin ganduje ai ba da hi nake ba kwankwasa ma ai yayi gwamna ya samar da wannan abubuwan in ka ce ai wannan da ya gani baya yin wa'annan biyun shekaru yake yi ai shekaru ma yayi gwamna kuma duk Allah alhamdulillah duka kowa shekara kwaje ba wanda zai ma wata ƙaryar banza ce wai lokaci ne bai samu ba a'a duka ba wanda zai ma wata ƙarya dan haka ba taken science ne ba ku za ku ku duka zancan da nake so ne abinda nake so ne magana akai bana magana ce ta in aka baka takardar da zaka dangwala zaɓe akai ka duba ka ga a wannan a wannan kujerar da ake zaɓe yau asabar dawa da sai ka auna sa a sikeri ka dangwala wanda ka ga fi inganci bana haka ya kamata ni wannan ne ba ma yi muke ta yin wahala ɗaya kenan na biyu na biyu idan aka zo zaben gobe sai ka duba wani watakila kuma shine a jam'iyyar da baka zaɓa ba je sai ka zaɓe shi wannan shine abin da ya kamata ni a nan ma nake kira ga manyan malaman musamman na ƙungiyar izala da suka ga siyasa idan har a bara zaben da ya wuce shekara hudu ta wuce ko uku sun fito sun ce a zaɓuwa ne saboda su nemi kyakkyawan zato to muna kyauta musu zaton cewa dan Allah suke sun fahimci cewa wannan mutumin sun ɗauka cewa mutumin kirki ne sun ɗauka cewa mutum ne da zai kawo ƙarshen talaucin da ake fama da shi da zai kawo ƙarshen kuncin rayuwa da talaka yake fama sun zata mutum ne da ba 'ya'yansa yake so ya gina ya aurar da su ga masu kuɗi ba ba so yake hima ya alfahari ya kamo abokansa da suke wani aiki tare a shekarun baya suka tsere masa sun ɗauka kukan da yake dan talaka yake yi sun ɗauka duk kukan da yake yi magana yake ta ga talaka a musiba ba su ɗauka cewa kuka yake saboda ya ga abokansa da suka yi aikin soja sun shiga ta mun tsira shi kuma an a ƙauye ba sun da su dan Allah suka yi malaman ne musu kyakkyawan zato to idan haka ne to ga zaɓe ya dawo sai mu ji cewa ba a yi tadarce ba sai a fito a duba waye mai nagarta waye mai inganci bana kuma kawai sai a je kunce talakawa wani muke wa kyakkyawan da to ko da ba a wannan jam'iyyar kuke ike ba idan ya zama cewa duk shekara wa jam'iyyar da kuka yi ba da ita za ku yi kai kaga kun zama yan siyasa kun zama yan siyasa kowa sai ya je harkarsa amma a zo a gan ku kawai bana kun ce to bana mun fahimci manufofin wani da lafiyarsa da nagartarsa da kyakkyawan bayanansa da komai jama'a masu sauraron mu ku je ku zabuwa ne. ko da ba a jam'iyyar bare yake ba in ma a jam'iyyar bare yake ku fito ku bari mutane alƙalai ne su ma na kansu a nan malaman ya kamata su fito su yi wannan wannan abu na farko kenan ko na biyu abu na uku mu kuma mibiya ya kamata mu hankalta mu ajiye maganar lalle sewa ne idan har yanzu muna kan aƙidar lalle sewa ne ba mu bawa Allah zaɓi ba ya zaɓa mana shugaba na gari ba mu nemi taimakon Allah ba to muna tabbatar da cewa har a wannan lokacin to wahalar mu bata kare ba wannan maganar na yi a TikTok waɗansu suka jahilce ta ba mummunan baki bane ba da mummunan fata in dai ba mu bawa Allah zaɓi ba mun ce lalle sai wane wane ne zai iya fitar da mu daga wannan ƙangin to ko shakka ba ba akwai matsala iya cikin kuskuren da muka yi a farko da muka ce wane ɗin ne zai yi sai Allah ya fitar da hannunsa wannan kuma ya zama cewa bai iya komai ba dama Allah ne ya iya da haka mu bawa Allah zabi mu fito mu nemi taimakon Allah akan wanda ya kamata Allah ya zaba mana wanda muka sami yaqini a zuciyarmu kuma sai mu je mu dangwala mana amma zabi mu bawa Allah zabi akan shugaba dan uwa wannan ya kamata ne a nan nake fatan abinda muka faɗa Allah maɗaukakin sarki ya sa ƴan uwa su jihi da kunnen basira su fahimci abin ba a siyasa ba a mahanga ta ilimi da addini da hankali wanda abinda muka yi faɗa daidai muna roƙon Allah ya yafe mana wanda muka kuskure kuma Allah madaukakin sarki afwan ina so in ce abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada gaba ɗaya da mu da ku da muka saurara gaba ki da wanda muka kuskure kuma Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa duk wanda ya ga wannan bidiyon akan wannan channel din Allah muna roƙonsa cewa idan Allah madaukakin sarki ya bashi dama muna roƙonsa da ya danna subscribing don ya taimaka mana wajen daga wannan channel zuwa ko'ina ka danna subscribing wassalamu alaikum warahmatullah nagode marhaban ku da shigowa wannan channel mai albarka mai suna addini da rayuwa kano tv idan wannan ne farkon zuwan ku ku danna mana subscribing da alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun dora mun gode